Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau laraba shirin namu zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Haka take malama Zara sannan ki da kokari masu sauraro na gaishe ku. A yau kuma shirin namu na yau da gobe zai yi duba ne kan wani al'amari da yake ciwo kowa tuwo a ƙwarya daga gwamnati masu hannu da shuni al'umma da dai sauran jama'a. Wannan kuma ba komi ba ne face matan nan da suke shigowa birane daga karkara dauke da tarin yara suna yawon barace-barace. idan aka duba wannan mata na fuskantar barazana daga fannoni daban-daban irin su kiwon lafiya tsaro da dai sauransu to sai dai yawanci waɗannan matan masu bara na fakewa da rashin abinci sanadiyar faduwar damana abinda suke cewa kenan hakan ta sa na leƙa dabar su a bakin kasuwar dole inda na yi kane kane a cikinsu ga yadda tattaunawar tamu ta kasance yawa a nan ina bakin kasuwar dole inda na samu wasu mata wanda suka fito daga karkara suna bara kuma halo suna dan zuwa nan share-share da share-share da tsince-tsince eh yawa to sunan ki suna na ni maryama to malama maryama ga kina danki daga ina ne kike daga karkara ke kwanan garin ki ka daga karkara nake wajen gada eh gadal ma da gaban daga gabas. Ram ya kaki nan gara. Ne ma ka ne. Ah? Ne ma. Ne ma kamar ka. Yawa kawai. Na share share ba. yanzu eh, mina ne kuke anan wurin mu shara wannan ɗaya biyu uku mu tsinta mu zuba a kaya ne kuke tsinta hatsi dawa wake abin da Allah ya ba mu wanda ya zube eh hmm. kuma na gan ku da yara kuna bara eh yo wannan bara da muke ajiya hmm. wata ran abin da za mu ci bamu in ba mu yi ba bara ya za mu da yara mu bara ta dole ce ita ko wannan ɗan tsuntsunce tsunce mun ji mun nemo sai mu kai a garba ja a nika wata ran da ya kuwa wata ran babiya biya kuwa da elmiyal mu dan magin mu dan manda mu je mu ci da iyalin mu to menene ya huddo ki daga garin ku kika zo ne kike yawon bara wallahi kawai matsala ce to ina ba kina kuna noma ba noma ya kama mu hajiya yau an samu gobe ba a samu ba bare ba na babu komi yau wa barin dawo wajen ke a sunan ki suna na salamatu malama salamatu ta ganki a nan mm. kina yawon bara me kaki wallahi yunwa ce yunwa ake a garin naku sai ma takirki ah? mm. shekarar mu uku noma wannan mu kawai ya gagara mm. wani bi muna tono in aka ɗauki ruwa kawai shi kenan yanzu a mu ba ba hatsi ko tumu ko tumu ba mace ba kin ga daga tono kawai hatsin mu babu ruwa muke wata nawa ana nan wata na biyu hmm. na je bakin birji ne wata biyu a bakin birji muka ci tumu. duka yawon bara ne ke yawon bara ne nake kina da diya da diya na da su kike yawon bara da su nake yawo in dan abin da na samu mutum daya ta hijira ya je kai ma da na baro kan mu samu hallo sun zo kawai muna yawuta wallahi ya sunan hajara malama hajara ina ganin ki ga yara ga goyo ga wasu yara ke ma yawon bara ne ki eh, yawon bara ne nake daga me yasa kika zo na wallahi matsala ce rishin abinci eh, daga ina kika zo sarkin yaƙi sarkin yaƙi eh sarkin yaƙi sarkin yaƙi ga ta can wajen manya uku maradi ne manya uku haka eh. can arewa arewa eh, eh. wajen na mijinki na ganki da yara mijina bayyanan ya ta nema kuma bai zo ba haka suke su ta yi tabarada su bar ku ku zo nan kuma ku yi tabarada ku wallahi kin san jadan nan da in aka je in ba Allah ya ci da ka ba sai dai kai ta zama baka samu ba to yanzu yawon baran da kike da wannan yara cikin rana haka ana samu wani abu wallahi kawai sai dai ci da ta Allah wani sa'in mu ta yi bara ba mu samu ba wani sa'in na garin kwakin ma ba a samu haka nan dai ake yawo ga yara su yi ta kuka haka ana tiritin wani ba shi mijin naki bai bar miki ba abinci ya tafi tabara da wallahi ma ku babu haɗin mu bana ba mu kimsa ba ba ku yi ba amfani ba mu yi ba amfani ba mu yi ba kimshi suna na zainu zainu daga ina kike zainu eh. daga garin ah, a can ya kaki na matsalar taiwa yunwa hmm. kuma shine kika zo kike bara nike bara na bara ba ta samuwa shara ba ta samuwa komi bai samuwa dai muna zama hakuri dai kawai dai dan kama ta gida haka nan mu je gida haka nan ba komi yo ku ganin wannan barace baracen da kuke yi kamar wani zubar da mutunci ne to ya ba me sun tabbata samuwa eh. sun ta muka shara ba mu samu eh. ya muke da ran mu yara kuna yawo da yara a rana koki da menene ku kawai muka koma gida nan kuma sai shi ga kamar mun kai abinci mm. mu kuma ba komi kawai nan muke zaune dai muna zama hakuri ina mazajen ni miji na tsoho ne mm. kani ga Allah dai iya gida na baro shi da ina sa zai kula da shi kika bar shi a gida tsoho tsoho da yara ah. da yara haka yan kan kuma ya barki ke kika to iya eh, ce kai ki je ki nemo bai iyawa eh. a gamle yake ah. eh na ce to ba ta in na samo in bin samu ba kuma ina dan dai zamne muna jin labari ah. kawai matsala ce ta abinci babu an yi noma hatsi ya ɗauko ni na ya mace matsala ce Allah ta kawo. Can garin naku ba ku samun taimako? Hmm, ba an fara ba. Taimakon ba a yi ba. Inda da taimakon ma da ka ga dan ka dan zamna ka samu. Shi yake sa muna zuwa nan muna rabi ta rabi shara rabi bara bara kuma ba ta samu ai dai mu yi hakuri rabi kwana da yunwa kuma kuma kuma wani bi dan samu. Yunwa mata da mata ba sunan binta binta to binta me ya kai daga ina kika zo daga kasar kacar me ya kaki na yin wata kani ma abinci ma abinci mm. barace ake yi barace ake da wannan dan zance zance da wa'annan yaran naki ne eh, yara na hudu kin gani inda kin ga mun tsinta eh. a nika aje amma yara abinci yanzu wana yanzu wana hatsin anan kika rake kika tsinta na kasa ne ni da yan yara na muke tsinta eh. muka da muka raka kuma shine wannan muka nika aje ayi tuwo da tsakuwa ina mijinki miji na tsoho ne a'a wallahi ne tsoho ne ko aje ne ma. tsoho kika baro mijin ki kika zo ne eh abinda na samu raba an kai mishi to ku ganin bara kaman an hana baral kamar bara ba daɗi bara rashin mutunci kamar zubar da mutunci ne bukwa neman aikatau haka ke yanzu da karhin ki biki iya zuwa ki samu wanke wanke da shara na yi ba mu samu mun nema ba mu samu ba ya gare ki bare gwaran yi tsance tsance wannan bara ki wuni kina yawo da kalki samu 20 wani wuri shi a belma ta ishe ki abinci da yara dole muke wannan tsance tsance ke sunan ki sunana laraba laraba tabarkalla ina ganin ki yarinya me ya kaki na shekara yawon bara kike kema eh miji na shi ma iya nan iya ruwa ruwa iya ruwa ruwa eh kuma da mijin naki kike bara eh ya za a yi shi ma ga yara kina yawo da yara a rana eh me ya rate mijin naki bai da ki iya yin bakin kokarin shi shi ma eh, amma sai kin yi bara ke ma eh a gama a ruwa ma kai asiri ne ke ya sunan ki yarinya ce ya sunan ki sunana Fatima sunana Fatima Fatima ke ma bara kike shekara ki nawa Shekara kina? ka san goma ko? Ya sunan ki? Rikayya. Rikayya ke ma bara kike? Eh mana shara ke yi. Kuma da yawon bara? Eh. Ga ki yarinya kuma kike bara biki makaranta? Yo makarantar muna yi. Eh, in muka taso daga makaranta ne kuma yi mu zo bara mu samu abin da muka samu yi mu koma. wasu mata kenan masu bara da na zanta da su ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana wadda ake ce ma promotion de la femme ita ce take da nauyin lura da waɗannan mata masu barace-barace a nan da magar hajiya mumuna ita ce mataimakiyar darakta ta bayyana min yadda suke bibiyar waɗannan mata masu bara har ma inda suke a zaune hajiya mumuna ma'aikata ta jiha mai kula da cigaban ɗiya mata da kare haƙƙi yara ƙanƙana amma aiki aiki na daman ya shahi bangaren mata wannan su ne muke aiki da su To muna kula da mata kowace tunda duka ɗiya sunanta ɗiya Na farko dai waɗanda muka hifa ƙarhi akwai waɗanda suke da ƙaramin ƙarhi waɗanda basu da suna son su yi mai basu da hali su ne muke kamawa mu kula mu yi musu gurfaman da sauransu mu ɗora su ƙungiyoyi mu ɗora su bisa hayya wadda za su nemi sana'a da za su ciyar da kansu. Akwai mata masu sana'o'i su ma masu wannan sarafe-sarafe da mata 'yan kwangi kwangila su ma muna aiki da bangaren su akwai bangaren mata waɗanda suke shiga matsala ko wajen haraka da musgunawa ta zamantakewa da sauransu duk muna bangaren da muke aiki da shi ne kenan duk abin da ya shafi bangaren ɗiya mace na wuya ko daɗi muna tare da su kamar kuna tallafa musu ne ta hanyar irin su jari da su kayan aiki haka ko kuma horo eh muna tallafa musu ta haya horo abin da ya fi karhi ma horo ne in aka yi musu horo na aka waye musu kai bisa zamantakewa da yadda za su yi su samu su yi da kansu kenan aka musu ƙungiyoyi a kwatanta musu ga yadda za su yi ta nan sai mu nemo inda za su kama in an kai musu wannan kungiyoyi su zamna a koya musu sana'o'i da yadda za su yi su yi kusan sana'a ita sunanta mutane suna ganin sana'a ne to ba su ganewa da ko albiyun da ka sha ruwa ya kamata ka sata don ka da kanka shi yasa sana'o'i kullum suna mata suna baya kenan sai an waye musu kai an kwatanta musu ga yadda ya kamata su yi wannan sana'a don su ma su samu su yi da kansu har su tallawa wani to yanzu aka duba a nan garin duk titin da ka bi za ka ga mata da yara jaye da yara goye da yara jaye da yara da 'yan mata wanda suke ta barace barace wanda suka fito daga karkara to kamar wannan ma'aikata ta ku menene take yi akan wannan mata kun san da su wannan mata ai ina ji malama tamar ko makahu wanda bai gani anan da magaram ya san da su face mu da muke bisa gare su ne mun yi mun yi mun kwatanta musu mun ja hankalin su wannan abin da suke yi ba ma ma su ba Wannan yara kankana da suke jaya da su dibi zahin da ake cikin gari wannan su basu da ma wurin da zasu kwanta su tashi da yara wannan in kika je kika wani wuri mu muna bi wuri wuri inda suke kwanci da yaran nan firema akwai tausayi saboda wani anan wata malati da sauransu ciki ne za a doke su cututtuka ga sunan kala kala suna dokan ma yara su duk wannan ya a wace kenan shine mun kwatanta musu duk abin da su in suka zamna suka tsara kansu a gida sai su samu abin da me ba su ji wannan zawar da suke shine yake sawa a baro gida ni a gani na ma har da laihin mazaje tunda inda mazaje sun rike matsayin su na namiji ba ka sako ba mace da yara ta zo cikin tabaro ɗakin ta tarihe ta zo neman kuɗi a gari kai ka rihe rumbunka suwat kana can kana bin dandali dandali ko ka ta ka ta burada kenan ya kamata a san matakin da za a ɗauka su ma su san da wannan duk wannan aikin da mata ke ba nauyin su bane nauyin maza ne ciyar da kai da sauransu kenan kuna gana da matan kuna bin wurin da suke kuna tattaunawa da su eh da dama ma muna zuwa akwai nan wajen wata unguwa wanda ake ce ma tabki ruba ba mai yawa a can duka sauran matan suke ni ko a hanya ma ni game da su ina tsayawa kamar da wasa haka muna hira da su sai su tamta tunda ka yau zaman duniya in ka ce kai garaje baka ce riba shi da wasa ana hira hakan ga duk sai su bude mana ciki su kwatanta mana ga abubuwan da ya yi su wayansu su ce yawon da mazan ne suka basu basu ci wayansu ce rage rani ne suke saboda karancin damana bana damana ba ta yi ba daɗi yadda suke son ta kenan dan abin da su sun ka tanada sun bar shi ne a rumbu saboda in suka rarrage rani a nan su samu abin da zasu yi noma na baɗi mun kwatanta musu ai da wannan ma a ciki in suka tsakura suka yi jari sai su yi sana'a a hajji a ƙauye wani sai waye gari ya kwan uku ma bai da kobi to in muka yi sana'a wa zai ci haka suke waɗi kullum muna yi bakin gwalgwadon dan yanzu da suka yi da wannan mi akca ko oh, gidan da daga sun ganta ga uwan mu ta marayu da azumin wannan da cin su da shan su da ruwan su da komi bai Allah suna zuwa ta zo ta ba ba su ci ta ba su sha tana kwatanta musu wa'ansu in zasu su ta gida hawa ita zata ta ba da kuɗin mota aljihunta zata huda ta ba su su ta yi duk bayan azumin wannan yanzu an sun rarrage ta ba ba su kuɗin mota su kuma yanzu da an kwan biyu sai ka gani waɗanda zasu dawo lufat da ana ba su wannan shi yake sawa suna ta tunzurowa suna komowa yanzu da ake cewa 'yan kancan nan duka ganin tallafawa da ake ma 'yan kance ne mata su zo su yi sana'a kowace hita hito ta ce ita mata ta yi tabarada da a taimaka mata alarke in suka zamna wuri guda taimakon ma ya yi samuwa da su suna wannan yawace a ci da barace barace da yara kankana a gari wasu yara sai ka gansu suna yawo ba takalmi nan mota ta kaɗe a kwaso a kai likita nan moto ya kaɗe a kwaso a kai likita abubuwan dai da ba masu daɗi ba ne iko yana yi bakin gwalgwado mu ma muna yi bakin gwalgwado mu dai mun rasa kangada abu kamar irin wa'annan yara da suke yawo da su akwai 'yan mata a cikinsu 'yan mata haka wanda wasu sun dan tasa wasu kuma su cikakkun 'yan mata ne kamar biki ganin yanzu irin waɗannan miyagu da ake samu masu haɗa ma mata ba ku taɓa samun wani irin wannan al'amarin ba wanda kuka je kuka yi wani abu a kai to ni dai a bana dai gaskiya ni dai ba su zo bana wuri na irin wannan al'amarin na hwaɗe haɗe da sauransu fi sibirlahi ban gani ba amma kuma miyagun diya akwai su akwai su tun da wata rana mu rishin sani su da suka fito da karkara ba san wayansu ba san ba ana zawa nan wani suna zuwa kwamsariya su iske inspectors mari da wannan irin jaje da sauransu daga can ita rana tana turuwa kuma wata rana daga can sai su yi maganin abu ya wuce shine yasa irin wannan abubuwan eh, fisbilla ni dai a bana ban samu irin wannan kakin ba na a ce ayi wani ciki ko wani haɗe an zo da shi nan gaban same shi ba dai eh. ana samu don samu mu dai nan dai fis ne dai basu zo mini ba da wannan mm. Mm. to yanzu menene kuke yi na ganin kamar an samu an ciwo kan wannan eh, matsala ta waɗannan mata da yara To dangance da wannan al'amari musamman na tafiye-tafiye na mata musamman da kankanan yara a haka la'akari a baya bayan na yin shekarun nan al'amuran ya mamaye wato babban birnin da magara musamman yadda za a ga a lungu-lungu sako-sako bakin banki ne gidan mai ne da wajaje irin su kasuwa su kowa tasha da sauransu da yadda ka tsaya mata ne da yara suna neman tallafi to wannan kusan ba bakon al'amari ba ne saboda ya yi ruwan dare musamman a manyan birane na ƙasar Nijar. Amma ya ɗau kamari ne sanadiyar kamar yadda kuka sani a baya bayan nan shi an ɗau wato ƙuduri musamman na hana mata yawo da su da wato yara kankana inda aka rika soke su a kasashe irin su wato cote d'ivoire irin su senegal da sauransu to wannan kama da irin su algeria musamman inda kusan kowane wata ko karshen wata ana iya samun ɗariruwan mata da mazajen su da ake tusoke su a wannan kasashen na larabawa to wannan shi yasa suka garke nan maimakon suna zuwa ana kamo su ba tare da sun samu biyan bukata ba ya dace su zamna a kasashen su su ci gaba da irin abubuwan da suke a can kasashen inda suke huta wannan shine abu na harko da muke la'akari da shi a yau ya zamanto sha'ani ne na neman kuɗi ko kuma a ce sana'a ce suka mai da shi musamman su wannan masu saboda mafi yawan sa kuka ba su aiki za ku ga ba za su amince ba su yi aiki kamar irin na boye-boye a halin a yanzu a biya su ana ba su abinci hatta ma wani san aka ba su abincin ba shi ba suke nema sun samu wato kudade to a cikin wannan ayyuka da suke yi ko shani tunda suna tahiya da yara kankana musamman ma kuma yara kankana mata to akwai illoli da wannan wato al'amari yake iya samu kamar da aka sani akwai mutanen banza wanda sukan iya yi wa su yi wato amfani da wannan yaran su lalata su ta hanyar yin yaɗe ko kuma ta hanyar yaudarar sojin ba su kuɗi su kuma mazaje ana iya koya musu wato alamara na shaye-shaye da sauransu wannan kenan ɗaya daga cikin illoli su ma an sun koma za su wato koyawa mutanen da suke can karkara kenan kun ga kamar irin wannan mugan da da ake zuwa Eh, a yi anan kenan za su yadu su kai halma da ƙauye na ɗaya kenan na biyu kuma wato akwai kashe zuciya tunda yaro karami babu abin da ya sani sai dai ya yi bara sai dai ya yi wani aikin asha kenan ba zai iya zaginewa ba ya nemi nashi kamar yadda kowa ke kenan a ta wannan fannin ba iya cewa za a yi aiki da su su kasance kamar yadda ake cewa yara manyan gobe kenan an gurbatar da al'umma baki da da haka shi yasa kenan gwamnati ya kamata ta matsa ba wai ta soke su ba kamar yadda muke ce ji a baya bayan nan wato an sa wani kwamiti wanda zai medo mutane musamman su wannan mata da yara wanda suke kasashe kamar irin na su burkina da su cote d'ivoire da sauransu ko su gana a shine a yi al'amari ko a yi aiki tukuru domin ya zamanto sun zamana a su an ba su abin yi na kirki wanda zai ishe su ba sai sun fito ba saboda kila an su suna jajen cewa eh karancin abinci ne ba a samu ruwa ba wa'an suna cewa ah, lalle mazajen su ne sun sun bar su eh, harkar ta da ta mazaje kamar yadda aka sani a Niger kenan su bayan da za su yi babu abinci kenan dole su ma su to kuma su kamar yadda aka sani mace ita da yaro ba yara ba su kenan shi yasa suke tahowa da yara kila wannan dalili ne kenan an yi haka mazajen za su zama su ma matan za su zama a karkara kenan kowa zai yi abubuwan da ya dace dan ya korewa bakin shi kuda wannan kamar shi ne kuma daga kungiyoyi masu zaman kansu su ma wa'ansu da yawa suna zuwa su ce sun yi taimako kuma amma taimakon alhali bai taka ba karya ko kuma ba waɗanda ya kamata ba ba ake ba wannan mun samu irin kwarhe-kwarhe a lokacin da muke zuwa mutan tambaye su barace-barace dai sanin kowa ne ko da addini bai yarda da bara ba musamman ma wannan bara da ake yi ta yanzu ta zamani imam malam shuwidi malam ma'aruf ya kara mana haske kan haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda abin da addinin musulunci shari'a ta gudana akan bara akwai bangaren bara ta halicci a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi wani bawa da wata hasara ko yayi noma wata alloba ta zo ta cinye gonar ko yana da wani matsayi iri na kasuwanci da samu rana ɗaya sai Allah ya kawo wata bala'i Allah ya kare mu ya ciyar da dukiyar a lokacin nan kafin ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa ya halitta ya yi bara idan wannan bukatar ta gushe to wannan bara kuma ta haramta a gare shi dan fiyayyen halitta Allah ya kara masa yadda yana cewa duk mabaracin da yake yin bara dan ya tara dukiya ta zame mai sana'a kamar yana kartar naman huskarsa ne jini yana zuba zai tashi a gaban Allah ranar kiyama nama babu daidai da digon nama ɗaya a fuskarsa barasa ta karce mai zai tashi sai kashi a fuskar gobe kiyama babu nama a ciki saboda wannan bara da ake yi ta zamani duk da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa amma sa'ila fala tanhar lalle mabaraci kar ka tsawatar mushi ka taimake shi abin da Allah ya taimake ka to ba irin wannan bara bace Allah yake magana a kanta wannan bara da Allah ya jarrabi al'umma yara da manya maza da mata har da ake ɗauko hayan yara mace ɗaya ta ɗauko yara su zo cikin gari bara tsakanin feruji da kasuwanni su ringa kwana a titi wannan haramun ne a cikin shari'a ta addinin musulunci kwata-kwata ya haramta a cikin shari'a ta addinin musulunci na ɗaya ya zubar da kima ta ya mace na biyu ya zubar da kima ta yara ƙanana na uku ya zubar da kima ta shari'ar addinin musulunci wadda ta ba da damar a tsare mata a cikin gidajensu a ciyar da su a shayar da su a tufatar da su sannan wannan gida na aure ya zai musu sutura. to madala masu sauraro matsalar barace-barace na matan karkara da ke tuttuɗowa birane kenan kuka saurara yanzu kuma za mu leƙa kicin a cikin cikin shirin kwalama inda za mu saurari wasu girke-girke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar Amurka to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Amadu daga nan da magaran. Za mu muku yau dan taƙaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magaran. Musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa. A ci a sharuwa ana ce mishi shu. dan kabeji ko kuma a ce mishi kabeji ba duk guda ne dahuwar kabeji dahuwar kabeji yau shine za a muku yanzu kamar idan ka samu shukinka ko in ce a ci a sha ruwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin ai kala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari eh kowanne in ka ɗauko shi tunda kowanne ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kwarai kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mhm. kenan kowanne idan korekin ne idan farin ne ko tsanwan ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalle ka gabe da komi za ka ɗauko ka yanyanka shi in ka yanyanka shi sai ka wanke sama kakal in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsanwan ne za ka ɗauko ɗin karama kanwa ka ɓala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda ya dahu ya kafshi luwai amma kanwal ba mai yawa ba da ruwa kawai da ruwa kanwa ake dafa shi mm. in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin Eh, ce kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu kin san attarugu wani in ya muna shi haka bakin shi yana jin zahi to shi attarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli ah, eh da kuli-kuli muke daka shi mm. yanzu kamar ka ɗauko kuli kulinka ka gyara shi kuli kulinka mai kyau saboda ƙura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi kaɗan wanke shi sai ka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko yar guje miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗaran maji sai ka sa sai ka ɗaya eh magi ba mm. sai ka sa idan ka daka shi ya da ya da kuyi kuma sai ka ɗauko ɗan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa za ka ji kuma ƙuliƙulin nan ya da ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi za ka ji shi kamshin ga shi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa ɗin zaka ka ji wani irin kamshi. irin kamshin nan da yake tada kwaɗayi. Yau kuwa sai ka shi kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka ma ko ma menene kamshin. Hmm. To sa'an nan wannan shuɗin naka ka riga ka sa shi a ta sharuwa ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanyanka albasan nan ka yanyanka tumatir ɗin nan sai ka ka ƙuli-ƙulin nan sai ka zuba a cikin su. ka balbada a ciki eh idan ka idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka jukuɗa shi aka lamatsa shi ya haɗu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki zaka ji bakin karan gwanin daɗi sai ruwa sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh rahusa ko wannan zaka same shi da arha ba ba tsada eh ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwa suke gina jikin eh dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce ma da gyaran shu ko in ce a ta asharuwa to shi farin ya ake mishi shi kuma to shi kuma fari shi ma kamar shi babbancin fari da tsan nan shi kan wace ba a sa mishi mm. saboda shi da abu ne mai taushi bai da wuyar da huwa kenan eh yan yanka ne za idan ka duba lahiyar shi ka tabbata bai da komi manya manya ma za yanka eh yawwa bubu ɗaya shine ake rarraba shi dan kamar kamar a ce mara mara ko a ce marso marso haka dan rabi rabi sai a sa shi nan da nan za a sa shi cikin ikon Allah nan da nan zai dahu ba tare da an samu bakanwa za gani ya dafi yayi kyau in yi juyin da kasan zaka ma wannan tsawon to haka ne shi ma eh, da farin kenan ke ciki to madalla ma sauraro duka duka nan muka kawo karshen wannan shiri na yau da gobe sai kuma wani makon insha Allah za ku ji mu dauke da sabon shiri Masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Muryar Amurka yau ta kwarai ba za su bari